يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اعلموا أن المجازات والحساب يوم القيامة إنما هي على أعمالنا إن كانت صالحة إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم يصدر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله إن هذا شهر فضيل فأكثروا فيه من الحسنات فأكثروا فيه من الحسنات وحافظوا عليها وداوموا عليها واجتنبوا السيئات وامحوا آثارها بالحسنات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله اعلموا أنه كما كان الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يذهبن كثيرا من الحسنات أو يضعفنها فأكثروا من الحسنات وتجنبوا السيئات حتى لا يمحى بها كثير من حسناتكم فإن الإنسان مهما كان فإنه لا يستطيع أن يأتي بالحسنات كلها وليس بإمكانه أن يتجنب السيئات كلها لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وكرمه فإن حسناته تذهب من سيئاته وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إني قد أصبت قبله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار الآية فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهدت معنى الصلاة قال نعم فتلا عليه هذه الآية فقال الرجل علي علي هذه خاصة أم للناس عامة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل للناس عامة كذلك فعل السيئات قد يذهب بكثير من الحسنات والحجة في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله الذي ليس له المفلس من لا دينار له ولا درهم فقال, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم قال قتادة رحمه الله من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل لا قوة إلا بالله فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير وإن ملاك الأعمال خواتيمها فاتقوا الله عباد الله وراقبوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن واعلموا أن يوم القيامة إنما تجزون بأعمالكم فمن غلبت حسناته كان من أهل الجنة ومن أهل النعيم ومن غلبت سيئاته كان من أهل النار والعياذ بالله فاعلموا عباد الله أن الذنوب التي تذهب بالأعمال الصالحات على قسمين منها ما يتعلق بحقوق الله بحق الله وحقوق عباده ومنها ما ذكرنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن فيها حق الله فإن فيها حق الله سبحانه وتعالى فإنه قد حرم الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم إني حرمت على نفسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم فمن أقدم على الظلم فقد هتك حدود الله سبحانه وتعالى ثم تعلق به حقوق, الله حقوق العباد فيستوفى, فيستوفى منها من أعماله الصالحات وكذلك من الذنوب ما هي من الذنوب ما هي محض حق الله سبحانه وتعالى منها الكبائر ومنها الصغائر منها الموبقات التي توبق صاحبها وتوبق أعماله والمحقرات من الذنوب إذا أكثر منها العبد فإنها تحيط به يوم القيامة قال الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فعصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن هذه آية ضربت مثلا لرجل غني يعمل من الصالحات ثم بعث الله إليه الشيطان فعمل بالسيئات فأغرقت أعماله فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا الله يا عباد الله وأكثروا من الحسنات لا سيما في هذا الشهر الفضيل فالحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبود قوديا لكراري سنتبتك الله tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa tashin alkiyama ‘yan uwa musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana mana sakayya ne ranar gobe kiyama yana mana hisabi ne akan ayyukanmu ayyukan da muke shukawa a wannan rayuwa tamu ta duniya wanda duk ya kyautata kyawawa wanda duk ya kyautata ayyukansa to sakamakonsa zai zama kyakkyawa a ranar gobe kiyama wanda duk ya muna da aikinsa sakamakonsa zai zama mummuna a ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum lalle dukkaninsu ubangiji subhanahu wata'ala zai cika musu sakamakon ayyukansu innahu bima ya'maluna khabir lalle yana da cikakken sani game da abin da suke aikatawa hakanan nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yau matajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowane rai zai ga abin da ya aikata an halarto masa da shi wa ma amilat min su da abin da ya aikata mummuna zai ganshi an halarto masa da shi zai rika fatan ina ma ya zanto tsakankaninsa tazarar da take tsakaninsa da munanan ayyukansa kamar wato akwai tazara mai yawa tsakaninsa da munanan ayyukansa Allah ce to yana gargadinku kansa yana jan hankalinku yana jan kunnuwanku lalle Allah mai tausaya wa bayinsa ne nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a wannan ranar mutane za su fito daga kaburburansu daban-daban don a nuna musu ayyukansu to wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na kyakkyawan abu na alkhairi to zai ga sakamakonsa wanda ya yi aikin sharri gwargwadon ƙwayar zarra to shi ma zai ga sakamakonsa a ranar ubangiji subhanahu wata'ala yana cika mana ayyukanmu ne inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha ayyukan ku ne nake kididdige muku a nan rayuwar kuma zan cika muku sakamakonsa faman da khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wanda ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa muna cikin wannan wata mai alfarma watan da Allah subhanahu wata'ala yake bude kofofin rahamarsa yake karbar ayyukan bayinsa yake gafarta musu zunubansu mu yawaita ayyukan alkhairi mu yawaita kyawawan ayyuka a cikin wannan a cikin wannan wata mu kuma dimanci waɗannan ayyuka har bayan wannan wata mu guji munanan ayyuka mu sani cewa kyawawan ayyuka suna shafe munanan ayyuka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al innal hasanati yuzhibna sayyiat zalika dhikra lil ka tsayar da sallah a farkon rana da ƙarshenta da kuma farkon dare lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wannan tunatarwa ce da wa'azi ga waɗanda suke masu tunawa masu wa'azantuwa hakanan ya tabbata cikin jami'u tirmidhi hadisin abu zar da mu'az ibn jabal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokinsa a duk inda kake sannan ka bibi mummunan aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya goge mummunar sannan kuma ka yi wa mutane kyakkyawar mu'amala wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan ka yi mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali da mu sani kamar yadda kyawawan ayyuka suke tafiyar da munana to haka nan munanan ayyuka su ma sukan tafiyar da yawancin kyawawan ayyuka yawancin kyawawan ayyuka sukan tafi a dalilin mummuna Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzansa kada ku ɓata ayyukanku kada ku ɓata ɗa'ar da kuke yi wa Allah da manzansa da munanan ayyuka katada ibn da'amatu sadusi yana cewa wanda duk yake da dama daga cikinku ku to kada ya ɓata wani kyakkyawan aiki da ya san yayi da wani aiki mummuna wanda duk yake da dama daga cikinku kada ya kuskure ya ɓata kyakkyawan aikinsa da wani mummunan aiki babu ƙarfi sai tare da Allah ya ce lalle alkhairi yana shafe sharri hakanan sharri yana shafe alkhairi yake cewa wa inna milakal a'mali tattaruwar al'amura da ƙarshensu duka shine muha abinda mutum zai cika da shi ƙarshen abinda mutum zai cika da shi shine abin la'akari don haka mu kiyaye zunubai waɗanda za su ɓata mana kyawawan ayyukan da muke yi a irin wannan watan su ɓata mana sallanmu su ɓata mana azuminmu su ɓata mana zakkanmu su ɓata mana hajjinmu da umara su ɓata mana duka kyawawan ayyuka da muke yi zunuban da suke bata ayyuka iri biyu ne zunuban da suke bata ayyuka ko su rauna na kyawawan ayyuka iri biyu ne akwai zunubin da ya shafe da haƙƙin Allah da haƙƙin bayansa haƙƙin Allah a cikin wannan zunubi shine saba dokar Allah wanda ya haramta wannan abun sannan mutum ya yi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadithin abu huraira wanda imamu muslim ya ruwaito annabi ya ce wa sahabbansa ko kun san wanda yake wasashe ya sashe rana gobe kiyama kun san wanda yake almuflis ya sashe wanda ba shi da komai sahabbai suka ce ya sashe a cikinmu shi ne wanda ba shi da dinari ba shi da dirhami wato ba ya da komai na ainihin wadata ta duniya annabi ya ce ai ya sashe wasashe a cikin al'ummata shi ne wanda zai zo ranar gobe kiyama ya zo da ɗimbin sallah da azumi da zakka amma sai ya zo ya zagi wancan ya yi ma wancan kasafi ya ainihin zubar da jinin wancan ya ci dukiyar wannan ya daki wancan sai a zo hisabi a rika ɗiban kyawawan ayyukansa ana raba musu a iba a ba wannan a iba a ba wancan a iba a ba wannan yayin da kyawawan ayyukansa za su ƙare ƙaraf ko magashi bai gama biyan haƙoƙin da suke kansa ba sai a rika ebo laifuffukansu kuma ana caɓa masa ana ebo laifukansu ana yaɓa masa da ƙarshe a jefa shi wuta to wannan shine matsiyaci wanda ya zo lahira tsiya-tsiya ba tare da komai ba gashi ya zo da tilin ayyuka amma ba su amfani shi ba ya yi su amma sun tafi zuwa ga wasu mutane da ya cutar ya cutar da aikinsa ko ya cutar da bakinsa ko ya cutar da munanan ɗabi'unsa saboda haka mu guji ayyukan zunubi waɗanda za su iya cutar da mu haka nan daga cikin irin abubuwan da za su lalata mana ayyuka akwai ayyukan kaba'ira ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su al-mubiqat waɗanda suke halaka mai aikata su suke lalata masa aikinsa <coughs> suke lalata masa ayyukansa akwai waɗanda suke ƙanana ne amma idan suka tattara zunubai ne saga'ir ƙanana amma idan suka yi suka taru akan bawa to zai tashi a ranar gobe kiyama sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansa saboda ka kakkure hina laifuffuka ko mun kankanta su kada ku rena su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa iyyakum wa muhaqqaratiz zunub iyyakum wa muhaqqaratiz zunub ce ina ku ku guji laifukan da ake renawa إنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فكان يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى أنبذت خبزهم النبي يجي مثال ليف كان دائك ريناس كمر متانين اذا لسك سوكاء ونكو ززبو سنة سنة أبن لذاس قس قراس السلشي sai wannan ya je ya kawo dan kire wannan ma ya kawo dan kire wannan ya kawo kire aka hada kirare sai gashi sun dasa gurasa su da wannan kirare yace to haka munanan ayyuka kananan ayyuka da na laifi da ake renawa yace in yu'khadh biha sahibuha yahlik in dai Allah zai kama mai yin waɗannan kananan ayyukan to zai halaka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana ga wa ana na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace ya Aisha Iyaki wa muhaqqaratiz Zunub. fa inna laha min Allah taliba Iyaki wa muhaqqaratiz Zunub. ina miki kashedi da zunuban da ake rena su tace to akwai mai neman sakamakon su a wurin Allah ka kada a rena zunubai ranar gobe kiyama ai awo za a yi abinda mutum ya zo da shi na kyawawan ayyuka idan sun yi rinjaye توشيكي نشفين زيت في زيت في الجنة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون سوراك وأن أيك أن دمشي سوداء أونا دكانا دمن يندك للتافي نيد ذا أكاش لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها da manyan da ƙananan duka an ƙididdige su to haka nan za a ɗora su a kan mizani yayin da mutum yake rena laifuffukan da yake yi yake ganin su ba a bakin komai ba rana gobe kiyama sai su ba shi mamaki abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mutum zai aikata aiki wanda yake mai kyau ya rika ji da wannan aikin yana ji da wannan aikin sai kuma ya manta da ƙananan laifuffukansu ya amalul hasana wa ya biha wa yansa al-muhaqqarat فيلقى الله عز وجل yana mummunan aiki amma yana raina wato yana ya aiki mai kyau to amma kuma ga wasu ayyuka marasa kyau yana raina su sai ya zo ya waye gari ya gamu da Allah subhanahu wata'ala a tsiyace a tabi yace kuma wani da zai ainihin aikata mummuna ya ci gaba da tsoro da fargaba akan wannan laifin da ya aikata yana tuba yana yawaita istighfari sai kaga ya haɗu da Allah yana cikin aminci da haka kada a raina wato kyakkyawan aiki kada a raina mummuna duk yadda yake ka yi ƙoƙarin ka guje shi mumini har ko da yaushe yana ganin laifinsa zinubansa yana ganin su kamar wani dutse ne ratai samansa kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun ka'annahu qa'idun tahta jabalin ya an yaqa alai kamar yana karkashin dutse a zaune yana gudun dutsen ya faɗo masa amma alfajir yara zunubahu yana ganin zunubansa kamar guda ne da ya bi ta daidai hancinsa ya sa hannunsa haka ya kaɗe shi saboda haka mu yawaita ayyukan kwarai a cikin wannan wata mai albarka Allah yana ninninka ayyuka masu kyau tun daga goma duk aiki ɗaya da mutum zai yi Allah zai ninka masa shi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in dai kai aiki ɗaya mai kyau to Allah ba zai baka sakamako ɗaya tak ba sai ya ninka maka shi daga goma zuwa ɗari bakwai ila sab'umi'ati da'ifin ila ad'afin kathira wallahu da'ifu liman ya sha saboda ka yawaita aikin alkhairi mu guji munanan ayyuka mu guji bata ayyukan mu da munanan ayyuka mu guji bata ayyukan mu na kwarai da munanan ayyuka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar yanzu dayan ku yana fatan ya zanto yana da gona yana da lambu wanda yake cike da itatuwan dabino da inabai ga ƙoramu suna gudu ta ƙarƙashinsu fa asabahu al girma kuma ya zo ya kama shi wa lahu zurriyatun ga shi yana da yara ƙanana masu rauni fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat sai wata guguwa mai kunshe da wuta ta zo ta samu wannan gonan tashi ta ƙona masa ita ƙurmus waye zai yi fatan haka shi ne sai na umar yake cewa wannan misali ne da Allah subhanahu wata'ala ya bayar na mutumin da Allah ya wadata shi ya tsaya yana aikin kwarai daga ƙarshe shi ɗan ya zo masa ya yi masa wasi, ya shiga munanan ayyuka suka lalata aikin da ya yi gaba ɗaya to haka nan gobarar munanan ayyuka take ƙona kyawawan ayyuka gaba ɗaya mu ribaci wannan lokaci mu yi ayyuka na kwarai mu yawaita addu'a ga kawunanmu da iyayenmu da malamanmu masu rai da waɗanda suka koma ga Allah mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah subhanahu wata'ala ya karɓi kyawawan ayyukansu ya yafe musu kurakuransu da laifuffukansu mu yi wa kawunanmu da 'ya'yanmu da matanmu addu'a musamman a cikin irin wannan lokuta masu albarka mu yawaita yi musu addu'a mu yi wa ƙasarmu addu'a shugabanni da suka samu madafan mulki mai musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannunsu Allah ya hada su da mashawarta abokan aiki nagari ستنا za su tuna musu idan sun manta za su taya su su taimaka musu idan sun tuna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين